bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam bukhari da ke na rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba yau sha daya ga watan safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan sha daya shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar babban malamin nan al-imam al-allama muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na 67 cikin wannan littafi inda malam yake yin wasu wasu bayanai game da anwa'u dhikr wato nau'ukan ambatan Allah nau'in zikiri yake cewa zikiri ba nau'i ɗaya ba nau'uka ne daban-daban kuma wani nau'in ya fi wani falala to shi ne yake bayani akan haka idan ba manta ba a satin da ya gabata ya gaya mana cewa zikiri nau'i biyu ne nau'in farko shine ambatan Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da sifofinsa da yaba masa da kuma tsarkake shi daga dukkan wani abin da bai dace da shi ba ce to wannan shi kansa ya kasu gida biyu akwai insha'u sana'i min zakiri wato shi wanda yake zikirin ya yabi Allah subhanahu wata'ala kamar ya ce subhanallahi ko alhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda yana daga cikin nau'i na farko wanda ya ce shi ma kansa akwai azzikirul mutlaq akwai kuma azzikirul mujarrad akwai kuma azzikirul mudha'af akwai zikirin da zikiri ne na sifanta Allah ne subhanahu wata'ala da wata sifa ta kamala ko tsarkake shi daga wata nakasa ko wani aibi ba tare da ambatan wani abin da yake nuna rubanya wannan zikiri ba shi wani shine azzikirul mujarrad da shine kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar akwai azzikirul mudha'af shine wanda mutum zai ambaci Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya kuma hada wannan ambato da da sifanta ubangiji subhanahu wataala ko kuma maimaita wannan ambato cikin wani adadi wanda yake ba ba kayyadajje ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin juwairiya da muka karanta shi wancan satin subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan zikiri ne wanda mutum idan yayi shi to yana Allah yana ninninka masa ladan fiye da a ce yayi azzikr mujarrad wanda kawai zai ce subhanallahi ko alhamdulillahi ko wallahu akbar to sannan nau'i na biyu cikin nau'in farko da ce maka shi ma nau'i biyu ne nau'i na biyu shine alkhabaru anir rabbi subhanahu wata'ala bi ahkami asma'ihi mutum ya bada labarin wato wato hukunce hukuncen sunayen Allah kamar ya ce Allah subhanahu ta'ala mai jin saututtukan bayansa ne ko Allah subhanahu ta'ala mai ganin halayen bayansa ne babu wani abin da yake koyuwa gare shi ko Allah subhanahu wata'ala mai tausayi ne tausayin sa yafi na uwa ko iyaye ga 'ya'yansu duk wannan bayanin wasu sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala wa yake cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala akwai as-sami'u to bayanin wannan suna shine mutum ya bayyana abin da sunan yake nuna ba sunan yana nuna Allah subhanahu wata'ala yana jin komai babu abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala sama ko ƙasa haka nan cikin sunayen Allah akwai albasiru wato Allah mai gani ne bayanin wannan suna shine Allah subhanahu wataala mai ganin komai ne babu abin da ke boyuwa gare shi duk ayyukan bayi da da faɗi tashin su da motsin su da sukunin su ubangiji subhanahu wataala yana gani saboda haka zai musu sakayya bisa ayyukan da suka yi to wannan duka sifanta Allah ne ko bayanin bayani ne game da ubangiji da abinda da sunayensa suke hukuntawa wato hukunce hukuncen sunayensa to shi ne yake cewa wa afdalu hadha an-naw'i as-sana'u 'ala Allah bihi 'ala nafsihi ce nau'in da ya fi kowanne cikin nau'ukan nan biyu Shi shine mutum ya yabi Allah subhanahu wata'ala da irin yaban da ya yi wa kansa ko ya yabe shi da yaban da manzon Allah sallallahu ya yi masa wato mutum ya yi amfani da abinda Allah ya yabi kansa da shi ya yabe shi da shi ko ya amfani da abinda manzon Allah sallallahu ya yabi Allah da shi shi ma ya yabe shi da shi to wannan ya fi kowanne saboda duk wani yabo da za ka yi wato za ka yi wa Allah bai kai yaban da shi wa kansa ba ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi masa saboda kai yayin da ka takaita akan abin da Allah da manzansa suka abin da Allah ya bi kansa da shi ko manzansa ya bi shi da shi to babu shakka ka zo da mafificin zikiri mafificin ambatan Allah to shine yace wa hadha nau aidan salasatu anwa to shi ba wannan nau'in na yaban Allah subhanahu wataala iri uku ne akwai hamdun akwai sana'un akwai majid hamdun shine yi wa Allah subhanahu wataala kirari da sifanta shi da sifofi na yabo shine alhamdu as-sana'u kuma shine maimaita wannan sifofin wato mutum ya maimaita wannan yaban yayi ya sake yi ya sake shine as-sana wato yabo bayan yabo sannan al-majdu ko kuma majd shine kam wato girmama Allah da kambama shi da fadar wasu sifofi na kasaita na girma na isa ga Allah subhanahu wataala wannan shine ake cewa al-majd to waɗannan sune na ukan da suke karkashin ambatan Allah ta hanyar yabansa shi ne ce falhamdu shi ne nan zai yi maka fassarar abinda waɗannan kalmomi guda uku suke nufi alhamdu wasana'u walmajdu ce alhamdu shi ne al'ikhbaru anhu bi sifati kamalihi subhanahu abinda ake cewa alhamdu shi ne ka ba da labari game da Allah wato ka sifanta Allah da sifofinsa na kamala sifofinsa na kamala ma'a mahabbatihi war rida anhu tare da jin soyayyarsa a zuciya da kuma yarda da shi wato mutum ya sifanta Allah da sifofi da sifofin kamala sannan ya ji yana son Allah a zuciyarsa kuma ya yarda da duk abinda Allah subhanahu wataala ya masa ya yarda da duk ayyukan Allah subhanahu wataala gare shi to wannan shine ake kira alhamdu alhamdu shine abinda muke fara sallar mu da shi alhamdulillahi rabbil alamin wato dukkan yabo dukkan wani nau'i dukkan jami'ul mahamidi duk wani abin da zaka ce yabo ne to Allah subhanahu wataala shi yafi cancanta da shi duk wani yabo da san ana yaban wani abu da shi to Allah yafi cancanta a yabe shi da wannan abu shine shine yaban Allah da sifofi na kamala yi wa Allah kirari da sifofinsa na kamala sifofinsa na cika ma'a mahabbati tare da jin san shi kaji kana san shi kuma kana yarda da abin da ya hukunta maka wannan shi ake kira alhamdu yace fala yakunu almuhibbu as-sakitu hamidan dan mutum yana jin yana san Allah amma ya shiru bai ce komai ba kuma to ba zai zama alhamidu ba ba zai zama mai yabo ga Allah ba ya ji yana san Allah a ransa ya yarda da Allah amma ko baya faɗar komai na yabo ga ubangiji to ba za a ce shi alhamidu ba mai yaban Allah ba za a ce masa mai kirari ga Allah ba walal musni bila mahabbatin hamidan haka wanda zai wa Allah kirari yana yaban shi amma kuma baya jin son shi a zuciyarsa to wannan shi ma ba za a ce masa hamidan ba ba za a ce masa mai yabo da kirari ga Allah ba hatta tashtami alahu almahabbatu wassana sai ya hada soyayya da yabo ga Allah subhanahu wataala sannan yake alhamidu fa in karrara almahamida shay'an ba'da shay'in kana sana'an idan ya maimaita ababan yabo din nan ga Allah yayi shi wato lokaci bayan lokaci to wannan shi ake ce masa Asana wato yaban Allah tare da maimaita yabansa fa in kana al bi sifati jalali wal 'azamati wal kibriya'i wal mulki kana majdan idan kuma ya kasance yaban Allah din yana yin sa ne ta hanyar ambatan sifofin Allah na kasaita da girma da nuna isa da mulki to wannan shi ake kira al-majd wato kambama Allah subhanahu wataala da fadar irin girman sa to idan bawa ya hada da ambato girman Allah da nuna da isassa da kasaitarsa to wannan shine ake cewa al wato ya girma wato ya kambama Allah subhanahu wataala to shine ibn al-qayyim yake cewa wa qad jama'a Allah ta'ala li 'abdihi al-anwa' ath-thalathati fi awwal surati al-fatiha al-kitab Allah ya hada wa bawansa waɗannan nau'uka guda uku a farkon suratul fatiha wadda muke karanta ta a sallah a duk sallolinmu na farilla da na filfilu ta wannan sura farkon ta da ya kunshi waɗannan nau'uka na yabo ga Allah subhanahu wataala waɗanda su ne afdalu zikiri mafi girman zikirin da bawa zai zai yi wa Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Allah subhanahu wataala yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini eh, nisfu li wa nisfu li abdi wa li abdi ma sa'al na raba sallah gida biyu ni da bawana rabi tawa rabi ta bawa na kuma bawa na da abin da ya roka wato zai samu abin da ya roka to shine a farkon sai yake cewa idza qala al-abdu idan bawa a cikin sallarsa cikin karatun Fatiha yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani hamidani abdi idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai sai Allah yace da shi bawa na ya gode wato ya yabe ni bawa na ya yabe ni وإذا قال الرحمن الرحيم إليك الرحمن الرحيم قال الله قال أثنى علي عبدي في الله تباونا يمين جلالي وإذا قال إليك مالك يوم الدين قال في الله مجدني عبدي باونا يكم بماني to ya girmama ni iyakar girmamawa shine ma'anar majjadani to kaga anan idan ka kula duka nau'ukan da ambata sun fito a cikin wannan wannan wannan abinan karatun suratul fatiha da bawa ake a farkon sura a farkon sallarsa ko cikin sallarsa alhamdulillahi rabbil alamin tabbatarwa da Allah dukkan nau'ukan yabo ne cewa Allah subhanahu wataala ubangijin halittu shi ya cancanci dukkan yabo wannan al din alif wal lam din da take cikin kalmar alhamdu suna talistigraq jinsil mahamidi don a nuna dukkan wani jinsi na yabo to ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wato in akwai wani abu da za a faɗe shi yabo ne to Allah fi cancanta da wannan yabon walillahi almasalul a'la to kaga anan an bawa ya wa da Allah dukkan wani nau'i na yabo saboda haka yayi abin da ake tura alhamdu sannan idan bawa ya ce arrahman arrahim mai rahama mai jin kai arrahman da rahamar sace mai yalwa da ta kunshi kowa da kowa da mumini da kafiri da biyayya da marar biyayya da dabba da dan adam da tsuntsu da dukkan wani abin da ka sani halittar Allah ne to ya shiga karkashin ar-rahman yana samun rahama ta ubangiji saboda wannan suna ne da yake da ta'alluki da dukkan halittar ubangiji subhanahu wataala suna samun sa baka rahamar ubangiji subhanahu wataala ta yalwaci kowa to ar-rahim kuma suna ne da yake tabbatar da rahamar ubangiji subhanahu wataala ta musamman ga mu'minai musamman ga muminai a ranar lahira su wata'ala su zai su zai jikai ba zai yi rahamarsa ga waɗanda ba muminai ba eh, a nan duniya rahamarsa ta shafi kowa da kowa ta ce rahmaniya amma arrahimiyya wanda a lahira ta taƙaita ne ga waɗanda suke muminai to kaga wannan yabo ne bayan yabo arrahman yabo ne arrahim yabo ne ga maimaita yaban bayan yabo shi yasa aka kira shi sana shine Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya min kirari idan ya ce maliki yau middin mai milki ranar sakamako to ranar sakamako ce ranar lahira a lokacin kowa zai risina ya sadu da ya miƙa wuya ga mulkin Allah subhanahu wataala babu wanda zai ja da wannan mulkin limanul mulku yawm billahi alwahidul qahhar sauraka a ranar dukkan wani mai mulki zai fahimci ashe mulkin sa iska ce mulkin sa ba komai bane idan kwatanta shi da mulkin Allah domin yanzu ina mulkin yake babu shi saboda ka cikakken mulki na ga Allah subhanahu wataala shine al-malik shine al-malik al-qahhar to kaga wannan fadar sifa ce ta kasaita da isa ga ubangiji subhanahu wataala shi yasa yace majjadani abdi bawana ya kai matuka da girmama ni ya kai matuka wajen girmama ni saboda kaga duka nau'ukan waɗannan wannan zikiri ya fito a cikin karatun fatiha to sannan sai ce wa nau'u tsani min nau'i na biyu tunda ce maka farko azzikiru nau'ani to yace maka zikiri nau'i biyu ne nau'in farko da ya faɗa sai ki kasa shi gida biyu sai kuma yanzu yake fada nau'i na biyu sai yace zikiru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi shine ambatan ko tuna umarninsa ko ambatan umarninsa da haninsa da hukunce hukuncensa ambatan umarnin Allah da haninsa da hukunce hukuncensa sai yace wa huwa aidan nau'ani shi ma ya kasu gida biyu أحدهما كسنة فرقو ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا وتي بعد الأباري كما دعو بنجي سبحانه وتعالى دنجل الأبن دي شافي wato hukunce-hukuncensa ya ce Allah ya umarni da kaza ko Allah ya hana kaza ko Allah yana son kaza ko Allah baya son kaza ko Allah yana yadda da kaza kaga wannan shine karantarwa shine wa'azi shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato duk wani wanda yake karantarwa to yana yin wannan nau'i ne na zikiri wanda yake karantar da hukuncen hukuncen Allah na ce karantarwa ina nufin karantar da hukuncen hukuncen Allah ba kana karantar da lissafi ba kana karantar da <laughs> karantar da hukuncen hukuncen Allah shi yasa shi yasa yace eh kan dai suna karantar da hukuncen hukuncen Allah amara bi kaza yace Allah ya yi umarni ayi kaza ko ya hana kaza ko yana son kaza ko baya son kaza wannan shi ake nufi a nan kaga karantarwa ta shiga hakanan wa'azi ya shiga umarnin da kyakkyawan abu da hana mummuna ya shiga ko dan kake gayawa abin da kamata yayi mai kyau da bar abin da bai kyau to ya shiga cikin wannan an gane wannan shine shine nau'i na zikiri da zikiru amrihi wa nahyi nau'i na biyu ko kuma kaso na farko a ƙarƙashin nau'i na biyu saboda duk wani mai ilmantarwa mai karantarwa ya shiga anan saboda ka yayin da bawa ya yi magana da abin da Allah yake so sana zuciyarsa ta halarto wannan abin kamar ya je karatu da wanda zai zo karatu da wanda zai karantar da wanda zai ilimantar da ilimi da wanda zai umarni da kyakkyawan abu da wanda zai hana mummuna to yana karkashin wannan nau'i na zikiri sauraka a cikin zikiri yake idan mutum yana yin wannan to a cikin zikiri yake zaman da kuke zaman zikiri kuke abin da nake zikiri ne kuma kuna cikin wannan wannan wannan masu zikiri saboda ka dosan da za a ce ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so to cikin zikiri ake wannan shine shine shine abin da Ibn Taymiyyah ya magana akan sa a ciki yake cewa <clears throat> duk abin da bawa zai faɗa kuma zuciyarsa ta halarto abin abin da ya shafi karantarwa ne min ta'allumin wa ta'limin karantarwa ne ko karanta ne ko tafaqquhin ko fiqhin ko mutum yana tafqih yana karantar da wasu ko shi yana karanta ko yana umarni da kyakkyawan abu ko yana hani to wanda yana cikin zikiri shine wannan da ibn al-qayyim yake ambata wasani nau'i na biyu karkashin nau'i na biyu ko kaso na biyu karkashin nau'i na biyu zikruhu inda amrihi fa yubadiru ilayhi wa inda nahyihi fa yahrubu minhu to mutum ya tuno Allah subhanahu ta'ala lokacin da ya ji umarnin Allah ya gaggauta aiki da shi ko ya tuno Allah lokacin da ya ji hannun Allah ya gaggauta ya guje masa to shi ba wannan ma zikiri ne lokacin da aka ce ga abin da Allah yake so ka yi maza wajen aikata wannan to ka yi zikiri haka nan aka ce abin da Allah baya so ya hana ka yi ƙoƙarin guje masa shi ma wannan zikiri ne to wani shi ne nau'i na biyu فذكره فذكر امره ونهيه شيء وذكره عند امره ونهيه شيء اخر كانبتي الله wato ambatan Allah ko zikirinsa zikirin umarninsa da haninsa ambatan umarninsa da haninsa wannan wani nau'i ne daban hakanan tuna Allah lokacin da kaji umarninsa ko kaji ji haninsa shi ma wannan wani nau'i ne daban saura kaga nau'i biyu kenan fa idza jama'at hadhihi al-anwa' للذاكر فذكره أفضل الذكر تو إذا وأنا نو أكا دكا سكا دكا باوا تو ذكري شي في كون زما ذكري واتو شي في كون ذكري وأجله فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة إذا وأنا نو أكا دكا سكا هدو واتو نو أكا نو راهدو ده أنبتا ذكر الله بأسمائه وصفاته والثناء عليه وتنزيهه أما لا يليق به وديك سجدابي إنشاء الذاكر الثناء على الله دكما الإخبار عنه بأحكام أسمائه ونسول نوء قدابي سيكم وأن قدابي دي أنبتا نقل شيء سوني ذكر الله ذكر أمره ونهيه دكما ذكر الله عند أمره ونهيه ولأن نوءك قداه هدو إذا سكهدو قباوة to fa zikruhu afdalu zikiri, zikirinsa shi ya fi kowane zikiri wa ajalluhu fi kowane girma wa azamuhu fa'ida fi kowane girman fa'ida to fa'ida ta fi kowace yawa fa hadha zikruhu huwa al-fiqh al-akbar fa hadha yana nufin wannan na ƙarshe da ya faɗa shine bin umarnin Allah da barin abin da ya hana wato lokacin da mutum ya ji umarninsa ya gaggauta aikata shi lokacin da ya ji hannun ubangiji ya gaggauta guje masa wannan shi ne ake kira al-fiqh akbar akbar wato babbar fahimta to fahimta da tafi kowace ka ji ka ji umarni ka bi ka ji hani ka guje shi wannan shi yafi kowanne a cikin ambatan Allah ne kuma zai zadarwa da bawa rayuwa mai kyau a duniya da lahira rashinsa kuma a rayuwar bawa shi yake gadar masa da kuncin rayuwa a duniya da lahira man arada an zikri fa lahu zanka zikiri anan ana nufin ka ji ayoyin Allah na umarni ka yi biyayya ka ji na hani ka kaurace ka guje musu shine zikiri a wannan ayar man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma kaga karshen aya yana bayyana maka me ake nufi da zikiri a cikin wannan aya cewa kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka ayoyin Allah su ne abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a littafinsa na umarni da hani na yi kaza ko kabar kaza Allah ce to kai ma haka ayoyinmu suka zo maka kai watsi da su ma'ana baka ji umarnin da aka yi maka ba ka aiwatar baka ji hannun da aka yi maka baka guje shi baka zalika yau matunsa kai ma haka yau za a watsi da kai kaga wannan shine ma'anar shine yake fassara maka shine shine yake fassara maka zikirin da ake nufi to wannan shine shine al akbar wato shine mafi girman fahimtar da ake son bawa ya zama yana da ita ya fahimci cewa bin umarnin Allah da gujewa hannunsa shine komai a rayuwarsa wa madunahu wanda kuma yake na gabaninsa na gabaninsa shine abinda wanda bai kai shi ko na gabaninsa shine wanda ya fara fada shine zikiru amrihi wa yi ka zama mai fadar umarnin Allah mai ambatar umarnin Allah da hannunsa wato ka zama mai ilimantarwa mai kira zuwa ga Allah mai umarni da kyakkyawan abu mai hana mummuna wannan shi kansa iza sahat fihi min afdal zikir shi ma yana daga cikin mafifitan ambatan Allah zikiri in sahat fihi niyya amma idan niyya ta mutum ta kyautata a ciki wato mutum yana yi da kyakkyawan niyya yana umarni da kyakkyawan abu yana hana mummuna yana wa'azi yana karantarwa yana ilmantarwa yana jan hankali akan abin da Allah yake so da barin abin da ba Allah ba so in mutum ya kyautata niyyarsa a cikin wannan to shi ma min afdalin zikiri yana da cikin mafificin zikiri saboda idan niyya ta ɓaci wannan kuma ba zai amfani mutum ba da ya zama mutum yana yi ne don kansa don ya jawo kansa suna ko ya jawo kansa a shahara ko neman wani abu na duniya ko nuna a ce ya sani ko wani abu da irin wannan to wani babu shakka ya bata niyyarsa ka abin da zai ake samu a cikin wannan zikirin shi ba zai same shi ba to sai ya faɗi kuma wani nau'i na biyar wanda za ka yi haɗa shi da waɗancan nau'uka hudu su zama biyar shine cewa min zikirihi subhanahu وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه yana daga cikin zikirin Allah subhanahu wataala tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala da kyautayinsa wato ya zama yana tuna ni'imomin da Allah ya masa da baiwar da Allah ya masa da kyautar da Allah ya masa tuna wannan shi kansa zikirin ubangiji ne ya Allah ya wa ni'ima ya tuna wannan ni'imar ya gode masa babu wani wanda yake rayuwa ba cikin ni'imar ubangiji ba babu wani wanda zai ce yana raye amma ba a cikin ni'ima ta ubangiji kowace irin ni'ima ya dauki ya hana ka to za ga ya baka wasu wanda kuma wannan da ya baka babu abin da zai iya saya maka ita in kana kuka bai baka arziki ba ya baka lafiya wasila lafiyar nan kana ga wasu masu arzikin suna neman ta ko nawa ne za su iya kashewa in za su samu lafiyar nan ba su samu ba kaga ashe ya baka abin da ya fi abin da ka rasa Eh, idan ma lafiya ya cire maka bai baka lafiyar ba wataƙila in ka dubi cutar da kake ciki ka dubi ta wani sai ka ga cewa taka ba ma cin ana maganar sa ko asibiti ko ka je ba za sai in ga ka gashi to karshe shi za a dawo kansa kai a ce kai taka mai sauki ce so kowace irin abu da za ka za a jarabe ka da shi wataƙila an jarabe da wani wanda ya fi zaka kuma duk jarabar da da Allah zai maka in dai ba su shafi imanin ka ba bata shafi imanin ka bata tana da sauki domin duk bala'in da zai kare a nan duniya ne ba zai bi ka lahira ba amma in ta shafi imanin bawa ta shafi zuciyarsa to wannan bala'in ya yi muni tunda ba a nan ne za ku karki ku rabu ba takila ma ba za a tashi wato ba za ka tashi ganin bala'in wannan bala'i ba sai an shiga kabari Allah ya kiyashe mu saboda duk wata cuta duk wani bala'i in dai bai shafi imanin bawa ba to ya kaddara cewa wannan mai sauki ne Allah ya masa akwai wanda Allah ya jarrabe shi a imanin sani sauraka shi dukkan wani cocin duniya ba su warkar da shi ba Allah ne kaɗai mai warkar da shi akan wani ba abinda zai je samu waraka ba ubangiji subhanahu wata'ala ne ya ka masa dauki ba sauraka ga shi duk wani abin da zaka ka ji ka rasa to in ka duba ka ga wanda kuma aka baka sai ka ga cewa wanda ka rasa din ba ba wani abu ne ni'imomin da kake cikin su ni'imar samarwa ni'imar rayuwa ni'imar musulunci da imani da Allah ya yi maka ya yi ka cikin musulmi wadda ni'imomi ne da babu babu mai iya maka su kuma babu wani ni'imomi da zaka kusanta da wannan to shi kansa tuna ni'imomin ubangiji da yawa bawa zai sa ya rika gode masa har kullum. wannan shi karan kansa ambatan Allah ne shi kansa zikiri ne Tana ni'imar da Allah ya maka wa mawaqi fadlihi da inda falalar ubangiji take ta fadawa ala abidihi ga bayansa abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi wa bayansa wadanda kullun ƙara musu yake ba ba raguwa suke kullun ƙaruwa suke wa hadha aidan min ajalli anwa'i dhikri wannan bayana daga cikin manya manyan nau'ukan zikiri yace fa hadhihi khamsatu anwa to wadanda sune nau'uka guda biyar da farko ya faɗi hudu na ɗaya da na biyu ya kasa su gida biyu kaga hudu sannan kuma ya zo zai faɗi wannan na ƙarshe a gan kaɗa za ka ga biyar kenan to sai kuma ya ambaci abinda da zikiri yake ta'alluki da shi yake damfara da shi yake rataya da shi yace wahiya takunu bil qalbi wal lisani taratan wa zalika afdalu zikiri zikirin nau'ukan duka suna kasancewa da harshe da zuciya da harshe a wasu lokuta shi to wannan shi yafi kowanne wato zikirin da za a samu haɗin gwiwa tsakanin harshen bawa da zuciyarsa da zama da harshensa yana furta abinda zuciyarsa take halartowa take kudircewa to wannan shi yafi komai ka faɗi abinda zuciyarka take halarto da shi kuma ta yarda da shi ta amince da shi ta gamsu da shi shine afdalul zikiri shine zikirin da yafi kowanne kowanne muhimmanci kowanne falala a cikin rayuwar bawa wa bil qalbi wahdahu taratan wa hiya darajatu thaniya sai kuma wanda yake da alaka da zuciya harshe bai furta ba amma zuciya tana kudurce da shi yana halarto abin a cikin zuciyarsa yana halarto da girman Allah yana halarto da ni'imar ubangiji yana halarto da umarnin ubangiji da hannunsa a zuciyarsa ko da bai furta da harshensa ba to wannan shine yake zuwa na mataki na biyu wa bil lisani wahdahu taratan wa zai darajar lisani ko kuma da harshe da kawai yana ambata Allah da harshe zuciyar kuma tana gafala shi shine mataki na uku shine mataki na ƙarshe wato bawa ya kasance da harshensa yake ambatan Allah baban da zuciya to shi kansa wannan yanayi biyu ne akwai yanayi na farko ya kasance bawa yana ambatan Allah akai-akai ba kakkautawa ko da yaushe saboda yawan ambatan Allah da yake yi har ta kai wani lokaci ma harshensa zai rika furta ambatan Allah din yana cikin kuma zuciyar tana cikin wani abin da ba saboda yawan ambatan Allah ba wai da gangan zuciyar ta bujire ba saboda ya saba ambatan Allah akai akai to wani lokaci za ku zo kuna magana ko yana sauraron ka amma kuma harshen sa yana gudana da wannan ambatan Allah to kaga wannan falala ce falala ce akwai kuma wanda kawai da gangan ma yake shi ba wai ba wai yawan ambatan Allah duk sanda zai ambaci Allah zai zuciya tana wani guri irin kamar kamar ma tilas yake kawai dan ka a ce ko baya yi ko ko a'a dai kawai a ce da shi zakiru shine kawai <clears throat> saboda haka zuciyar da gangan take watsi da tunan abin da yake ambato ba wai yawan ji bane yasa wani lokaci yakan shafa to kaga wannan ba shi da komai a cikin zikirinsa ba ta kansa lokaci ke bal ma ta yi a samu zunubi akan wannan zikirin idan ya kasance da gangan yake yin haka sai zama ya zama ya zama gafil ya zama lahi ga falalle wanda yake mai wasa malai ce fa'abdalu zikiri ma ta watsa alaihi alkalbu wal lisan mafificin zikiri shine zikirin da zuciya da harshe suka hada gwiwa a kansa suka hadu a kansa wa inna ma kana zikrul qalbi wahdahu afdalu min zikril lisan wahdahu abinda yasa yace zikirin zuciya shi kadai yafi zikirin harshe shi kadai ce zikirin da zaka yi da zuciya yafi wanda zaka yi da harshe ba zuciya babu halartu abin a zuciya yace li anna zikrul qalbi yuthmiru al ma'rifa domin ambatan Allah da zuciya tuna Allah a zuci yana haifar da sanin Allah zai haifar da sanin girman Allah da halattu da girman Allah da sanin wane ne Allah da sifofinsa na kamala matukar da zikiri yana ta'alluki da zuciya wa yuhayyijul mahabba yana motsa san Allah a cikin zuciya yana motsa maka san da kake yi wa Allah subhanahu wataala yana ƙara tashi yana ƙara haɓaka wa yusirul haya kuma yana tayar maka da kunya kunyar Allah subhanahu wataala saboda wani abin idan ka zo za ka aikata da ya saba wa Allah in ka tuna Allah da zuciyarka sai ka bari saboda za ka ji kunyar Allah su subhanahu wata'ala ya ganka kana wannan aiki ko da kuwa a gurin da babu mai ganin ka ne cikin bayansa to kaga shi wannan tuna Allah da zuciya ya amfani sannan wa ya ba'asu alal makhafa sannan yana sa maka tsoron Allah yana sa tsoron Allah yayin da bawa ya yana tuna Allah da zuciyarsa a zuciyarsa zai tuna azabarsa zai tuna narkonsa zai tuna kamunsa to wannan sa ji tsoronsa ya fasa yin wani abin da watakila <clears throat> ya yi shaidan ya yi masa hudubar ya aikata waya da oilal sannan zai ja shi zuwa ga muraqabar ubangiji su wani shine shi ne ka rika jin Allah yana ganin ka Allah yana ganin ka a cikin halin da kake ciki shine muraqaba wani mataki ne na ihsani an ta'budu Allah ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to tuna Allah da zuciya zai sai sa ka ka rika jin wannan muraqaba cewa Allah yana ganin ka haka zai zai zai kama ka in kai abu kaza wanda abinda aka ittifaki a kansa cewa ash-shu'uru bi muraqabati Allah bawa ya rika jin cewa Allah yana ganinsa. ya fi komai wajen kawo gyara a rayuwar dan adam duk wani abin da za ka so ka dasa a cikin a dabi'u wato a cikin zamantakewa ta yan adam idan babu su'ur bil muraqaba yi su rika jin cewa Allah yana ganin su kuma ya hana wannan abu kuma in sun yi akwai abin da zai musu na horo in dai ba wannan ka dasa ba to duk wani abin da za ka dasa ba zai nasara ba shi yasa da an dan samu dan kuskure sai kaga abin da kake zato duk ba haka bane rayuwar musulunci ana so a samar da muraqaba a cikin al'ummar musulmi shi yasa za ga ubangiji yana ta umarni da taqawa ta taqawa Ta taqawa din shine samarwa da kai muraqaba ji cewa Allah yana ganin ka Allah ya hana abu kaza Allah yana son abu kaza bari in yi Allah ya hana abu kaza bari in bari samar da wani shi zai sa a samar da al'umma wacce take mai nagarta wa mai tsabta a cikin rayuwar bil'adama rashin samar da wannan shi yake sa a samu al'umma marar nagarta cire ruhi na addini a cikin zukata rusa al'umma ne ba ce da al'umma gaba ba ne rusa ta ne saboda abinda ma baka zato zai faru sai ka gan shi na faruwa yanzu galibi akwai wata magana da da wasu mu sukan faɗa cewa a kasashen musulmi ga musulunci ga ga musulmi ba musulunci a kasashen yamma ko kasashen turawa ga musulunci ba musulmi wato ana ga kamar a cikin mu musulmi ga barayi sun yawa damfara rashin gaskiya waye waye waye gashi musulmi ne kuna sallah tare da shi amma da kun fita sai cuce ka da ka ba shi aiki sai cuce ka to sai yake ganin ai wannan umarni ne wato hukunce-hukunce ne dokoki da musulunci amma ga shi musulmin yaƙi sai ka je ƙasashen yamma sai ka yi mu'amala da wani arne ture sai ka gan shi mai gaskiya ka gan shi mai amana ka gan shi kaza kaza sai ce to ai ga musulunci shi tare da shi kuma ba musulman ba to wannan kuskure ne wannan kuskure ne a shi wancan da kake ganin yana da gaskiya ko bai cinye kudinka ba ya na dinka ba wai tsoron Allah ne ya sa shi ba ba tsoron Allah ne ya hana shi ya ci kudinka ba yana tsoron ka kai shi kara gwamnati ba su kyale shi ba saboda an tsaurara dokar a cikin kasar saboda in ba haka ba kowa ba zai zauna lafiya ba kowa bai yadda da kowa ba saboda haka yana jin tsoron doka ne yayin da za a ce akwai wata damar da zai samu ya cuce ka sai kai mamaki shi yasa aka ce akwai sanda aka taba dauke wuta ko a New York ne cikin da jihohi jihohi na America aka dauke wuta na na yan sakanni amma an ce an lissafa sace sace da aka yi miliyoyin kuɗi da aka sace a cikin wannan dan duhun ƙib kamar ɗauke wutar nan da aka yi kafin a dada wato sai kowa ya lalaba aljihun sai ji ba wayarsa ba wani to ashe kaga ba wannan ba shine musulunci ba musulunci kawai don saboda haske sai ka ta saboda an sa CCTV a gurare ka haska ta kana sata saboda ka shiga cikin abin nan ka shiga cikin abin nan shopping store baka dau kaya ba ka fita saboda akwai CCTV tana nan kamarori da ko ina suna daukan wutan ka haka ba dan Allah bane to ya za ka kira wannan musulunci ka ce akwai musulunci ba musulmi ba musulunci shi musulunci so yake kamar abin dan Allah saboda wannan dokoki da suke tsaurara su ma kawai sun san rayuwar da suke yi rayuwa ce ta ba mai gaskiya uba bai yadda ɗansa ba da bai yadda da ubansa ba miji bai yadda matarsa mata ba ta yadda da mijinta ba kowa zai ciki wato saboda ka in suna so su zauna lafiya shine wannan dokokin a tsaurara su dan kowa ya samu zama lafiya amma da zarar aka dan samu saka da su suke da sakacin doka irin mu ba mu san abin da za su yi ba ai ko anan ka lubi rayuwar dan arewar dan kudu abin rayuwar kudu da ta arewa ba dan arewa da kudu nake nufi rayuwar kudu da ta arewa kaga nan da yake musulunci yana da yawa duk da yadda ya shagwagwabe musulunci ya lagwagwabe ya lalace ka samu dai akwai akwai abin da burbushin sa a ciki ko yaya dai zaka dan samu amma can da yake ba addinin ba musuluncin sai ka samu rashin gaskiyar yayi yawa fiye da yadda kake zato saboda haka ba wai musulunci ne ya sa ko tsoron Allah ko wani abu kakka ce akwai musulunci a gurinsu ba musulmi ba musuluncin ba musuluncin in su suka samu irin yadda muke rayuwa a nan da wannan sakacin na doka to wallahi abin ba zai ba zai kiyo ba kuna ga can wani lokaci kawai mutum zai shiga ya shiga makaranta kawai ta harba jama'a kawai shi saboda baya son ganin su ko ya ta harba tsofaffi saboda baya son ganin tsofaffi to ga mu duk abin da ake ai ba ka samu irin wannan ba ka samu irin wannan ba saboda haka babban abin da ake bukata shine samar da muraƙaba a cikin zukata shi yasa duk wata gwamnatin da za ta yaki addini to wannan tana jawo kanta matsaloli ne a cikin ƙasarta babu abin da ke sa ɗan adam ya gyaru ya zama mutum na kure sai addini addini nan ko shine zai dasa masa muraƙaba saboda ka ko me za hana ka yi kokari ko yaron ka ne kake so ka hana shi abubuwa yi kokari ka dasa masa muraƙaba ta fi wata kyamara da zaka sa waye waye waye kyamara na yana da dabarar da zai mata ta daina aiki amma ka sa masa muraƙaba Allah yake ji to da zai da Allah ba da zai da shi ya duk inda ya shiga kuma yana ganin sa duk abin da kuma yana nan ana rubuta masa za a yi masa misali akan wannan to in yana jin wannan to sai zan mutum na kwarai saboda ka taimakawa masu karantar da addini da kokarin sa shi a a talabas a karantar da abin shi shine zai gyara kasa ba ka ce ka cire ba ka soki ka abin da za ka kana jawo kanka matsala ne kana jawo kasa ka bala'i ne sai sa duk abin da muke fama da shi shugabanni an kara samu na kwarai sai tsilli tsilli in aka samu guda ɗaya a yi ta sa ruru saboda shi kadai da an rasa wannan da za a rike saboda me saboda ba a tasar da al'umma daga wannan muraƙabar tun farko ba wannan sauraka dole ne ka ba wa karantar da addini muhimmanci a cikin makarantun tun daga firamare har zuwa jami'o'i saboda mai saboda wani shi zai gina maka al'umma shi zai gina maka zukata shi zai sa ka yi mu'amala da mutum dan adam cikakki ba kana mu'amala da wani robot ba wanda kawai abinda aka danna shi kawai yake ba da wani hadafi guda daya wanda ya rike a rayuwarsa yace wayar da an at fi taati zikiri da ya shafi zuciya ambatan Allah a zuci yana hana wato yana tsawatarwa game da takaitawa wato gajiyawa wajen da'a ga ubangiji saboda in kana cin muraqabar ubangiji a ranka kana tuno ubangiji a ranka to za ka ibada yadda ya kamata ba za ka yi kwangi a cikin ibadar ba saboda mai saboda kada jin cewa ubangiji suwa na wata'ala yana hararo ka yana ganin ka da abin da kake wata hawan filma ma'asi wa sayi'at da kuma sakaci ko wasa wajen aikata zanubai da miyagun ayyuka da munanan ayyuka zai hana wato sakaci ko wasa wajen aikata zanubai da munanan ayyuka wa zikrul lisani wahdahu amma batar Allah a harshe kawai bai je zuci ba la yujibu shay'an min zalika al-ithmar ba zai sa ba zai da wannan fa'idar ba wannan amfanin ba za a same shi ba wa in asmara shay'an minha fa thamaratu da'ifa ko da ma zai samar da wani fa'ida su da ba ta da ƙarfi mai rauni ce zuciya da har ba a zuciyar sai ya fi amfani ga bawa zai sa masa san Allah zai sa masa tuna Allah da subhanahu wata'ala to sannan ma laifi alfaslu thani fasali na biyu az-zikru afdalu min dua zikiri ya fi addu'a li'anna dhikra sana'un 'ala Allah azza wa jalla bi domin zikiri ya ne da kirari ga Allah da girma da waya da sifofinsa masu kyau wa ala'ihi wa asma'ihi da ni'imominsa da sunayensa wa du'a'u su'alul 'abdi hajatahu addu'a kuma bawa ne ke roƙon bukatarsa fa aina hadha min hadha to ina zaka hada wannan da wannan wato anan mas'ala ce game da tsakanin addu'a da zikiri wanne ne ya fi wanne da ka yi zikiri da ka yi addu'a addu'a shi ne ka roƙi buƙatarka zikiri kuma ka yabi Allah ka yi mata kirari da sunayensa da sifofinsa ka tsarkake shi wannan shi ne zikiri to da zikiri da addu'a wanne ya fi wani shi ne ya ce addu'a'u afdalu abin da zikiru afdalu addu'a shi yasa za mu ga ana gabatar da ita kamar yadda zai zo ya maka bayani ana Allah ka zo yi da yabansa a cikin tahiyya sai ka fara tahiyyatu lillah zakiyatu lillah tayyib kaga wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yabo ne da addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma addu'ar ka ta zo karshe me yasa saboda waɗancan sun fi muhimmanci yabo ga Allah sannan salati ga annabi sannan kuma addu'ar ka ta zo da karshe sannan addu'a ka ta zo da ƙarshe a yabo ga Allah subhanahu wata'ala da yi masa kirari wannan gaya ce wato shine ƙarshen abin da bawa yake bukata ne ya ga cewa ya bauta wa Allah ya samu yarda Allah wannan shine gaya Shi ne ƙarshen abin da bawa yake saboda saboda Allah cewa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun addu'a bukatar ka kake nema bukatar nan da kake nema taka ce watakila ta zama wasila ta zama tsani ne zuwa ga tabbatar wancan babban manufa ita ce bautar Allah kana neman Allah ya baka lafiya don ka iya bauta masa kana neman Allah ya baka ci da sha don ka samu karfin bauta masa eh? kaga duk abin da kake nema a cikin addu'ar ka wasila ce an gane kana neman wasila ne amma wancan shine al-maqsid shine abin nan al-ghaya shine karshen abin da bawa yake kaiwa to kaga da wasila da gaya wacce ce a gaba ce a gaba manufa ta ƙarshe ita ce a gaba wannan wasila ce hanya ce da za ta kai ka ga cimma waccan manufa ta ƙarshe sauraka a zikiro gaya ce domin ibada ce addu'a ibada ce na'am ibada ce amma wasila ce ta zuwa ga waccan gaya din sai dai idan kana roƙon abin da shi yake da alaka da ubangiji kai tsaye kamar kamar bawa ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawan yabota gare ka kaga nan duk abin da ya roka shine abin da Allah yake so Allahumma inni ala zikrika kaga zikiri ya shigo wa shukrika godiya wa husni ibadatika kaga anan ka roki roko ne kake amma kuma kake roko ko ka roki Allah tuba Allah afu addu'a ta koshi abin da ya wani lokaci addu'a ta bukatunka kan iya zaman maka wata hanya da za ka ƙara sanin Allah ta hanyar addu'a kana roƙon Allah wasu bukatunka wannan addu'o'in da kake ya ƙara buɗe maka sasannin sanin Allah subhanahu wata'ala ka samu ma'arifa ta ubangiji subhanahu wata'ala shi sa wanda cikin magabata yake cewa ya kai ɗan adam yabna adam burinka laka fi hajatika allati aktharta fiha قرأ, سي... قرأ باب سيدك يا ابن آدم قد بورك لك في حاجتك التي أكثرت فيها قرأ باب سيدك شيئا كيدا آدم أنسى مكة البركة أشكم بكاترك واتسبو لإتك يوي تقوم سبو دوانا بكاتر لكك kana ta yabansa kana ta masa kirari saboda ya baka wannan abin nan kaga menene ya kai ka gaban ubangiji har ka sadu da ka miƙa wuya kake ta masa wannan kirarin bukatar ce to kaga bukatar ta albarka shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa tana yiwa wani lokaci zan ina da wata bukata in yi addu'a saboda bukatar sai Allah ya buɗe min ƙofofin saninsa a dalilin wannan addu'ar sai in rika jin ma kai gara Allah kada ya gaggauta biya mun bukata ta saboda kaɗin daina addu'a kai ka zuwa ga gaya amma ba kowa ba ba kowa ba shi yasa Allah إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Allah ce idan wata cuta ta samu ɗan adam da arabahu muniban ilai sai ya shiga addu'a ya koma komai nashi mai daga Allah kuma idza khawwalahu ni'matan nasiya ma kana yad'u ilaihim sai manta sai manta yanzu ta ni'ima ta rufe shi waja'ala lillahi andadan sai ma yazo yana sanya wa Allah kishiyoyi li yudilla an sabili dan ya batar da mutane da kan hanyar Allah Allah ce qul tamatta bi kufrika qalilan ji daɗi saboda zaka ji ذلك الدين Allah subhanahu wataala ce idan muka idan muka idan wata cuta ta shafi ɗan adam ta'ana bi sai ya ta roƙon mu a kwance a tsaye a zaune wanda zai shiga cikin matsala da a zuwa amma da zarar Allah ya biya masa addu'a ya manta kuma da Allah kenan to ubangiji subhanahu wataala ya sifa cikin hali kirai da cewa a cikin musu wanda zai koma ga Allah lokacin da yake cikin bukatarsa amma yayin da bukatarsa ta biya ya ji daɗin yanayin da ya kasance cikin bautar Allah da roƙonsa da tazarru'i ƙasƙantar da kai gaban to shi yasa Allah shi yasa ma a cikin Fatiha za mu ga Allah subhanahu wataala ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta sannan aka kawo isti'ana neman taimakon Allah don ita wasila ce ita wasila ce da take kai shi kai ka zuwa ga sabin nan kamar inda Allah ce fa'buduhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara ga shi tawakkuli ibada ce amma wasila ce zuwa ga samun samun wani abin da kake nema a wajen ubangiji mala yace wali hadha jaa fil hadisi saboda haka yazo cikin wani hadisi otis sa'ilina wanda duk an na ya shagaltar da shi gabar roƙona to zan ba shi fiye da abin da na bawa masu masu roƙo wato Allah zai ba shi fiye da abin da masu roƙon suka samu wani hadisi kamar da gani abu dawud tirmidhi na sa'i imam ahmad duk sun fitar da shi hadisi ne a cikin sanadinsa akwai wanda ake kira safwan ibn abi sahba wanda yana da rauni saboda hadisi ne mai rauni abinda hadisin ya kunsa ne, yayin da bawa ya kasance mai yawan addu'a mai yawan zikiri a cikin zikirin nan bukatunsa za su biya Allah zai iya bashi ladan ambatarsa kuma ya biya masa bukatunsa ya biya masa bukatunsa zai zo nan gaba ya kawo mana da'awatu zinnun da'awatu akhi zinnun annabi ya ce da'watu akhi zunnun zai magana addu'ar annabi Yunus alaihi salam lokacin da masifa ta same shi ce la ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin idan ka duba sai ka ga zikiri ne ba ba ma ba roƙon wani abu zikiri ne tsantsa yayi wannan zikiri aka kira shi addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba wanda zai shiga damuwa ko bakin ciki ya roki Allah da irin wannan addu'a face Allah ya ansa masa za mu ga zikiri ne tsantsarsa amma kuma Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa da shi saka kana iya ambatan Allah da yabansa da masa kirari ka samu ladan wannan ibadar kuma ubangiji ya biya maka bukatunka da kake nema to shi ne bala ya ce wale haza kanar mustahabbu fi du'a an yabda adda'i bi hamdillahi ta'ala shi yasa ya zama mustahabbi a addu'a in za ka yi addu'a ka fara yi wa Allah yabo a farkon addu'a ka fara yi wa Allah kirari wasana'i alaihi ka fara yi masa kirari baina yadai hajatihi kafin ka ambaci bukatarka kafin ka kai ga bayanin bukatarka fara yi wa Allah kirari kama fi hadisi fadalata fadalata ibn ubayd kamar yadda zo cikin hadisin fadala ibn ubayd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi lam yahmadillaha ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin fadala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana ya ji wani yana yana yana addu'a yana ambatan yana addu'a bai gode ba bai yabi Allah subhanahu wataala a ciki ba bai yi wa annabi salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ajila hadha lalle wannan yayi gaggawa laqad ajila hadha lalle wannan yayi gaggawa ya yi garaje ya fara da bukatarsa bai yi Allah ba bai wa manzo Allah salati ba sun ba da ahu sai annabi ya kirawo shi faƙala lahu au da gairihi ya kira shi yake gaya masa ko yake gaya mawani idan salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء idan ɗayan ku ya salla falyabda to ya fara da yi wa Allah kirari da yabansa kamar yadda yake a cikin tahiya farko a tahiyatu lillahi zuwa ƙarshe yabo ne da kirari da Allah thumma salli ala nabi sannan wa annabi salati thumma yad'u ba'du sannan bayan haka sai addu'a bima sha'a da abin da ya ga dama rawahu al-imam ahmad wa tirmidhi wa qala hadha hadithun sahih wa rawahu al-hakim fi sahihi imam ahmad ya rawaito shi da tirmidhi kuma imam abin da tirmidhi ya inganta hadisin hakanan al-hakim ya rawaito shi a cikin littafin sa as-sahih wato littafin sa al-mustadrak ala ne to za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure umarni da ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah